alƙalman da hukumar ba da tallafin ta majalisar ɗinkin duniya ta bayar dai sun nuna cewar kamar mutane miliyan bakwai da ɗari bakwai ne ake sa ran za su buƙaci tallafin a wannan shekara da muke ciki tare da bayyana cewar kuɗi har kimanin dala amurka miliyan dubu ɗaya ake buƙata domin yin wannan aiki haka kuma a cewar hukumar wannan karo za ta fi ba da fifiko ne a wajen ba da tallafin nata a fannin dogaro da kai musamman ma ga mata da yara ƙanana da sake gina gidajen waɗanda rikicin boko haram ya kasarawa mazaunan nasu da kuma samar musu da tsaro mr edward callon jami'in hukumar ta majalisar ɗinkin duniya a we will provide shelter and basic household items to 1.3 million persons living in camps and about 2.2 million children and teachers will be supported through education assistance. Kallon ya ce hukumar tasu ta yi yunkurin tallafawa mutane kimanin miliyan ɗaya ɗari uku waɗanda a yanzu suke zaune a matsugunan 'yan gudun hijira wajen sake gyara mahallan nasu da kuma yara su kimanin miliyan biyu da ɗari biyu da suke buƙatar sake komawa makaranta domin ci gaba da karatun nasu. Ha kuma a cewar kallon muna da shirin tallafawa wasu mutanen su kimanin miliyan biyu da ɗari bakwai wajen samun tsaftacen ruwan sha da kuma tsaftar su baya ga manoma miliyan ɗaya da ɗari uku da hukumar za ta tallafawa domin samar da abinci daga jama'ar yankin. We are assisted to help improve agricultural production. ko a shekarar ta gabata ma dai sai da hukumar ta tallafawa mutane fiye da miliyan biyar ɗari shida a wannan yanki na arewa maso gabas to kowace rawa mukuntar najeriya su taka wajen tabbatar da cin nasarar wannan shiri na bana hajiya zainab ahmad ita ce ministan ƙasa ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsare abin da aka tsara shine za a fara tallafa mutane mai da gidajensu da aka lalata misali a local government ta bama an riga an gina su mutanen da ke cikin camp camp a maiduguri da bama a hankali za a fara nuna musu cewa gidajen an gyara su kuma akwai security ku zo ku fara koma banda muhalli za a basu wasu 'yan kayayyakin abinci da kayan sarufi da suke bukata da kuma kayayyakin da za su iya komawa su fara noma don su ci gaba da lura da kansu ko a wani ma dai ƙarƙashin shirin an tsara tallafa manoman yankin domin wadata jama'ar su da abinci sai dai jama'ar yankin na kuka da matsalar kafewar tafkin chadi lamarin da misan albarkacin ruwa na najeriya injiniya suleiman adamu ya ce gwamnati na nan na kokarin magance wannan matsala tun shekara ta dubu biyu da shida mun yi yarjejeniya da wani kamfani na china dama an taɓa wani bincike najeriya ta bada kamar dala miliyan biyar lokacin gwamnatin obasanjo aka yi bincike akan cewa e jawo ruwa daga kwangon nan zai yiwu saboda haka muka yarjejeniya da wani kamfani na china yanzu haka suna ƙara bincike akan wannan binciken da aka yi na farko su ƙara inganta shi a ga kuma cewa to aiko ya kamata lalle a kalli abin da zai faru a gaba a mai da hankali akan wannan matsala ta cewa tafkin ne zai iya kafewa kuma dai ta bayyana kudirinta na haɗin gwiwa da wasu kungiyoyin sa kai su 21 domin ci nasarar wannan shiri muhammad kabir yusuf abuja rfi hausa